ne dai na nuna da cewa a ƙarshen mako ne ba, wasu mahara suka kai hari a wasu ƙauyuka na yankin numa inda ku aka samu asarar rayuka da kuma kwana gidaje yayin da wasu kawo yanzu ba ma san inda suke ba honorable salam taide ita ke wakilta yankin na numa a majalisar dokin jihar adamawa ta ce yanzu haka ma sun binne fiye da mutum ashirin da uku ciki ko har da mata. Kashe mata, yanzu waɗanda aka ka yara kanana da mata aka kankashe da, da maza, waɗanda muka business yanzu mutane kusan ishirin da bakwai aka binne, yanzu ana ka akwai waɗanda ba gan su ba ana kan nema. To wai kawai na batun mata da kananan yaran da ta ce a yin garkuwa da su a yankin Abar na jihar Taraba, ila yau dai ga 'yan majalisar. Eh, mata da ma dobi mata hostage, amma an sake su, an sake wasu an kashe wasu. Most of da aka kashe ma mata ne da da yara. To sai dai kuma mukaddashin kakakin na 'yan sandan jihar Adama DSP Habibu Musa Muhammad wanda kuwa tabbatar da harin da aka kai a yankin nanuma. ya kuma musanta batun garkuwa da mata da ma ƙananan yaran da aka ce an yi to amma kuma yace suna ma kokarin zakulo maharan da ke kai wannan hari. Eh ba mu samu labarin tafiya da mata da ƙananan yara ba sai dai akwai inda sun gudu sun shiga lunguna da dama kuma an wasu sun daddawo ba mu samu dai labarin a ce an kama an tafi da su ba. To mun ji kuma labarin akwai wasu sun dan sami abin nan kajuwar Hmm. amma ba mu samu yawan namban su ba har yanzu amma yan sanda dai suna bincike a kai insha Allah in an kama wani da kuma namba din da zamu wannan mako na zuwa ne yayin da shugabannin al'umman yankin na Abare ke musanta zargin cewa suke kai waɗannan hare-hare batun da suka ce wasu ne ma ke kokarin hada su fada da al'umman Bacima wanda ko suka dade suna hulɗan zumunci sunana Ali Madugu Abare to korafe korafen da muke da su dai akwai labarin da yau muka ji wanda gaskiya bai mana daɗi ba eh, wannan labarin kuwa shine akwai Eh, wata 'yar majalisa daga Adamawa wadda ta fito ta ce abubuwan da suka faru a bolki da Zumusu da Yanga mutanen abari ne. Don gaskiya ta mana ba daidai ba. mu da bace ma zaman lafiya muke yi don in ka lura duka lamuran mu na abare kaci tamanin bisa dari mu da bace ma muke yi tsakanin mu da bace ma ba tashin hankali ni sunana Ahmed Bakare ni former kansila ne a abare a eh, ward tun da aka fara rikici a daunan bace ma suna zuwa abbare ba mutum musu komi ba to abun ya ba mu mamaki yanda suna ce muna kai muna kai musu hare-hare kuma lokacin da kanal ya zo da sojoji ya ce idan mutum ya kawo abu kar mu ɗauki doka a hannun mu. mu kama mu ba hukuma ita ma da ko rundunar yan sannan jihar Taraba ta bakin kakakinta SP David Misal ta kuwa ta batun garkuwa da matan inda ko ta bayyana irin matakan da aka ɗauka a wannan yanki ban da labari kafin ma wannan lokacin akwai jami'an tsaron mu a wannan labari akwai su um, mai lofi akwai su nan gwajejen su maraba kunini da kuma ma cikin kunini suke so kaga duk wannan dabaru ne na tabbatar da samar da tsaro a wannan wurin so muna iya kashin kokori kuma jami'an tsaron mu suna wannan wurin dare da rana. ASP eh, Dabi Misa kenan da ke ma zama kakakin rundunar 'yan sannan jihar Taraba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.